فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم sai muka damƙe shi shi da rundunarsa gaba ɗaya muka jefa su cikin teku suka nutse suka hallaka fir'auna zai zo gobe alkiyama da abin zargi na ƙaryatawa da yin da'awar allantaka